to shi shikenan hankalinku ya kwanta an sa alhassan yusuf ɗinkun a squad bayan wilfred ndidi ya samu rauni lig din belgium fa kuna ta surutu ne kawai lig din belgium fa ba wani babban lig bane a duniya saboda haka ko tim a rayin relegation take a ingila za ta iya competing da 'yan lig din belgium na biyu kuma idan kuka duba ita royal antwerp ɗin nan fa ba fom take ba yanzu haka tana na shida ne a table a lig din belgium ɗin ma kun ga gaskiya ba wani abu bane dan an cire Alhassan Yusuf daga cikin squad din